miliyan ke je ya wannan miliyan biyar akan hamsin inda nasa haka Allah ya kaddara dan mutum dan mutum mai son dukiya ne kuma dan mutum baya ƙoshi da dukiya shi ne a cikin hadisi in kun duba manzon Allah ya ce lauka kana li ibnu adama wadiyani min malin labtagha salika da a ce dan adam yana da kwari an san kwari ko kwadama kulu na kuɗi dukiya guda biyu dun naka ne cike da zinari zinari cike da shi wannan a ce duk naka ne na wannan tuzurun ne misali a ce wannan duk naka ne to da dan da sai yi burin Allah ya shi na uku <laughs> ina fata a fahimta ce wala yamla'u ujofa ibnu adama illa tura ba abin da zai cika cikin dan adam sai kasar kabur amma wallahi dan adam yanzu idan yana da biliyan 100 so yake ji ana irga shi daga cikin masu mai triliyon kudin da ba su da amfani sun zama kudin da ba su da amfani sun zama taska taskar da za a maka hisabi a kanta wanda za ka yi bayani kwaya kwaya ya aka yi suka zama naira goma ya aka yi ta zama ɗari ɗari ya aka yi zama dubu dubu ya aka yi zama dubu goma ya aka yi zama dubu ɗari ya aka yi zama miliyan haka duk sai ka yi bayani a gaban ubangiji ashe ba ka da komai kai ɗan adam face manzan Allah cikin hadisi ya ce ɗan adam yana cewa dukiyarsa dukiyarsa ɗan adam ai ba shi da dukiya ba ce abin da ka ci ai wanda ka ci kawai shine naka wanda ka taskace shi ba naka bane ran da ka mutu ya zama na magada ka zama su toki kawai kana tarawa wasu ne daban wadanda aka baka rukunsu kuma dole ka riƙe su dole ka inganta rayuwarsu dole ka musu ɗinki ka musu tufafi ka kula da karatunsu da cinsu da shansu da shige da ficensu da duk wani jin su yana kanka bayan ka gama tarawa kuma ka tafi kuma ka bar musu wannan dukiya su ba san wahalarta ba su ba sa sammakon zuwa kasuwa ba sa sammakon zuwa ofis ba sa yin kwangila kusa ba su taba bai taba taba jikinsu ba su kudin kawai suka sani sun ga bocha a gida sun ga wildro taylor a gida za jaka su cika kawai a ta wildro miliyan biyar a so mota miliyan goma a je a bude kaza miliyan kaza a basu miliyan ɗaɗɗaya wa'annan wa'annan yan buri ba hunan na baba a basu miliyan ɗaɗɗaya ya su ɗan kaza kaza kaza kai ma je ka sai lada kaji kai kuma je ka sai golf kai ta fama irin gwabtirin nan zuwa kano maiduguri ya yi ya shi haka za ka za a yi ba irin wa'annan abubuwa yanzu kuma kai kuma ka tafi daga can san hisabi haka za a zaunar da ke a cikin kabarinka a maka hisabi kwaya kwaya ubangiji Allah ka kare to shi dan adam lalle mai san dukiya ne aji ubangiji na'am afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur ubangiji yace afala ya'lamu shin dan adam bai sani bane idza bu'thira yayin da aka zo aka tone ma fil quburi abin da yake cikin kaburbura gabaki daya ai minal mauta na daga matattu gabaki dai aka tattone kowa da kowa bai san abin da zai faru bane a wannan rana wa husila ma fi sudur wa husila kuma aka zazzage ma fi sudur abin da yake cikin ƙirazan mutane na daga kafirci da imani za a zazzage abin da yake cikin zukatan mutane gabaki daya idan kai mai imani ne ma arnin za a gani idan imanin naka ne neman suna neman arannan za a gani idan na dan Allah neman arannan za a gani idan a ce kai wane neman arannan za a gani idan kafiri kafiri neman arannan za a gani duk arannan za a bayyanar da waɗannan abubuwa shine yawma tubulas sara'ir an gane ko yawma tubulas sara'ir ke ranar ranar tonan asiri zalika yawmut taghabu ranar kamunga kowa da kowa za a tona asiri a gani a zazzage abin da yake cikin zukatan mutane na imani da kafirci a rannan sai a ga wani yana da tilin lada yana da imani mai ɗimbin yawa yana da lada mai ɗimbin yawa yana da abubuwan ban mamakai na al'ajabai kuma ga shi ana rena shi ashe duk abin da yake dan Allah yake da ikhlasi yake yi baya neman kudin kowa baya neman a gode masa baya neman a ce ya iya baya neman a ce shine wane duk wannan bai sa shi a cikin tunaninsa ba duk abin da mutane suke ayyanawa tattare da shi shi ba shi bane a cikin ransa shi nufinsa shine daga cewa gaskiya ta tabbata wa yuhiqqul haqqa wa yubtilul batila walau karihal mujrimun shi kullum so yake ga gaskiya ta tabbata kowa ya fahimci addini ya fahimci sunna haka ne ko daga cewa gaskiya ta tabbata to idan wannan haka shine nufinsa hadafinsa har na sai a ce ashe wani alhamdulillah ashe kaga tilin ladan wani ashe haka yake wani kuma da ake ganin sa kaza idan aka zazzage sai aka ashe ake sa dirriye ne idan mutane yake yi karatun alkur'ani ne dirriye ne dan a ce wani ya iya wani bayani zaka yi dirriye kake yi wani abu kake nema sadaka kake yi dirriye kake yi wani abu zaka bayar sai a idan mutane zaka bayar daga ni sai kai ba zaka bani ba kaga kenan ba dan Allah kake bani ba sai kaga da ni da mutane biyu uku hudu biyar ah wani kana lafiya ya raka da lafiya lau ya dan dauko kuma dan banda sai dan mun amma in daga sai kai fa ba za ka mande musu ba to haka wannan da musu ba dan Allah aka yi musu ba za an kun duba hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yarda yace a ranar gobe al'iyama mutum uku sune farkon kiraren wutar jahannama sune farkon kiraren wutar jahannama ubangiji Allah ka kare na farko sai manzon Allah yace malami wanda aka bashi karatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kare malami wanda aka bashi karatu ya san alkur'ani daga bakara har nasi ba inda yake tsare shi komai ya sani ya san ilimi daidai gurgudu ya san hadisai wannan malamin ubangiji zai kira shi su yi magana da Allah baki da baki mu shafa haka ubangiji ya ce ban baka karatu ba sai ya ce ya Allah ka bani karatu sai Allah ce me kai da wannan karatun sai wannan malami ya ce ya Allah na yi aiki da karatun sai Allah sai ya ce masa kazabta ƙarya kake kai karatun ne domin a ce kai malami ne kuma ka karantar domin a ce kai malami ne kai ka sani tun dama can ba don ni ka koya ba dan a ce kai kai ne shi isa kake ka koya to wannan karatun babu lada Allah ce ba na buƙatar wannan karatun wannan malamin yana ji yana gani sai a ja shi cikin wutar na makiririri kowa yana kallon ubangiji Allah ka kare ka sai mutum na biyu mutumin da Allah zai bashi dukiya mai dimbin yawa an san dukiya ko kuɗi ai kowa na san kuɗi ko da ganin idan kowa kowa na san kuɗi ai kai an ce kuɗi kowa sai far'a yake yi kai shi kuɗi ba kai Allah akbar to mutumin da Allah zai bashi dukiya ya rinka ciyarwa ashe ba dan Allah yake ciyarwa ba an san tashin alkiyama Allah zai kira shi Allah ce ban baka dukiya ba ya ce ya Allah ka bani dukiya ban baka rufin asiri ba ya Allah ka bani rufin asiri ban ba kaza ba ya Allah ka bani komai da komai me kai da dukiyarka me kuɗi da ce ya Allah na ciyar da dukiyata wajen wa'azi fi sabilillah na ciyar da marayu na ciyar da miskinai na ciyar da mutanen anguwa na ciyar da bayan Allah kaza da kaza da kaza <coughs> har ma na yi sadaka da kaza da kaza da kaza ubangiji sai ya ce masa kazabta ƙarya kake ai ka ciyar da dukiyar ne fa yuqalu laka don a ce maka kai innan wani fulanun ganiyun wani innan mai kuɗi ne a ne kuma faɗaɗe ɗayin haƙiƙa an faɗa haƙiƙa an faɗa da tun da an faɗa ka je gurin waɗanda suka ce kai innan attajiri ne su biya ka ladan da za su baka ubangiji sai ce a ja wannan mutumi zuwa wutar jahannam Allah ka kare sai mutum na uku shine bardan yaki wanda Allah ya bashi sadaukantaka ya je yaki don ɗaukaka kalmar Allah ya je ya yi bardantaka ya kashe mutane yana kisa yana kisa shi ma har aka kashe shi ubangiji zai tashe shi ya ce masa kaiwa ne a shekai innan ba kai ne sadauki wane ba ya ce kwarai kuwa ni ne ya Allah garin ya aka kashe ka ya Allah ai a wajen yaƙi aka kashe wani irin yaƙi ce yaƙin ɗaukaka kalmar Allah sai Allah ce ƙarya kake ka zabt Allah ce ƙarya kake ka je yaƙi ne don a ce kai barde ne kuma an ce kai bardan an faɗa tunda an faɗa ba dan ni kai ba in ji Allah tunda kai barde ne waɗanda suka ce kai barde ne ka je su biya ka ladan kanka da haka ku ja min wannan bardan cikin wutar jahannam sai a ja bardan cikin wutar jahannam kowa na to wannan sune farkon kiraren wutar jahannam ubangiji Allah ka kare to shine Allah ce wa husina ma fi sudur a ran nan za a zazzage abin da ke cikin zukatan mutane na daga imani da fice a gani in dan mu aka yi ma mun sani in ma ba dan mu aka yi ba mun sani dama Allah wa huwa a'lam Allah shine mafi sani sai Allah ya ce inna rabbahum bihim yawma idhin khabir ubangiji ya ce inna rabbahum lallai ubangijin mutane yawma idhin a wannan rana lakhabirun wallahi mai bada labari ne bihim da halayen su mutane in Allah zai ba da Allah zai ba wa kowa labari da abin da kowa ya aikata da abin da yake ciki da kuma abin da yake boyewa a nan gidan duniya a ranar duk Allah zai bayyana abin a fili kowa ya ji kuma kowa ya gani ubangiji Allah karfa mana asiri sai Allah ce suratul qari'ati makkiyatun wa ya ashra ashru ayat Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة سورة القارعة سورة كنان تتسعين دايا an gane ko daga bakara zuwa wannan ɗari da ɗaya sura ta ɗari da ɗaya ina mai da mu baya ko <laughs> sura kenan ta ɗari da ɗaya suratul ati ismun min asma'il qiyama suna ne daga sunan alqiyama tana cikin surar da suka sa manzon Allah furfura ita wannan sura Allah ka samu dace eh, eh, ubangiji suratul ati sura kenan mai magana akan rana mai bugun zuciya makiyatun wahaya ita wannan sura makiyya ce asharu ayat tana da ayoyi guda goma daidai bismillahir rahmanir rahim ubangiji yace, alqari'atu alƙari'atu ka ga rana mai bugun zuciya malƙari'a mai mecece kuma ko mai kuma rana mai bugun zuciya Allah yana tambaya saboda girmama sha'anin wannan rana وما أدريك ما القارعة وبنجد يتي وما أدراك أي ومن أدراك ويسنفدك يا محمد رسول الله ما القارعة كومي تيتي رانا مي بغن زوتيا يوم يكون الناس كالفراش المبطوس وبنجد يتي يوم رانا تي ودا Ya yakunun nasu mutane za su kasance kal farashi kamar farin dango almabathut abin ɗaiɗaitawa. an gane ku abin ɗaiɗaitawa kalmabathut abin ɗaiɗaitawa suna tashi a cikin kaburburan su yakhrujuna min ka annahun jaradun muntashir za a ce musu muhdiina ila da muhdiina ila da mutane za su tashi daga cikin kaburbura da kake gani innan ƙabarin gwangene kabarin bulunkutu ne kabarin gomari ne kabarin ina ne bolori ne bagarun ne can muna ne duk na ko ina a duniya za ka mutane za su rinka tashi kamar farin dango an san fari ko farin fur fur fur fur ko irin malam buɗe mana littafi inna malam buɗe mana littafi in yana tashi za ga kadangare ya zo bakin ya sa bakin saka yana ta cin nama kawai shi nama ya samu suna ta fita to haka mutane za su furto daga cikin kaburburan suna tashi a ranar ne za a yi gudun fanfanaki za a ce ku yi sauri ku tafi wajen filin alkiyama shi ne hudu ina ku yi gaggawa ila da zuwa ga amsa kiran ubangiji mm. kowa ya tafi filin mahashar shi ne kowa sai ya kama gudu daga nan sai birnin kudus ta jerusalem ba wanda zai tsaya kowa zai yi gudu gudun da dunduniyar ka za ta rinka taba eyarka don tsamar gudu kasan wannan ba gudun wasa bane mm. idan mutum na kirki ne nagari gari bawan Allah ahlus sunna mai tauhidi yana tashi a koina yake a faɗin duniya ubangiji sai sa mala'iku su ɗauko shi su ajiye shi a filin mashi idan mutum mugu ne mushiriki ne ko munafiki ne ko a kudus ya rasu sai a ja tafiyarsa kamar bangon duniya ya ta shan wahala ya ta shan wahala ana zuba masa bulalar ruta je ka ne je ka sai ya ta ubangiji Allah ka kare to wannan rana zuciyar kowa za ta rinka bugawa shine wa balagatul hanajir wata zunnuna billahi dununa zuciyar kowa za ka rinka tana buk buk buk buk tsabar tsoron wannan rana kowa idansa a sunkuye kowa ya sunkuyar da kansa wa yi yu'raduna ilaiha khashi'ina min adh-dhulli wa tarahum wa tarahum وتراهم يعرضون عليها kowa kansa haka yake sai dai rinka dan kallon ka haka ta gefe haka saboda zuciyar kowa tana bugawa kamar za ta fita saboda tsabar tsoro a nan duniya baka zaka ga aljani ba ballantana mala'ika in ka ga mala'ika a duniya airan nan ba za ka kwana ba yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhil lil yanzu idan ka ga mala'ika akai ba magana ka sai ka kanka kuma ba da wasiya in Allah ya baka iko to ga sunan fa ku ba su ruwa su sha wani ga sunan dai to masha Allah sanin da zuwa wannan mutumin kirki wani kuma ya rinka ihu mugu kenan Allah ka kare ko aljani ka gani a nan gidan duniya ya kake ji yana masu wurdan aljanun nan a baka wani wurdi kana idza waqatil waqi'a ya shaka shaka ya iru laysa ya kati kadiba ya zarka ya iru khafidatur rafi'a ya shama shama ya iru sai in ka gama adadin da za ka gama kawai in baka ji tsoro za ka mm. ɗakin kai na wani mm. ɗakin kai na in baka girgiza ba suka ce sai ga cinya ta faɗa ganka fuk ka ci gaba da wurin da can sai ga kai ya faɗa dumbule yana kallon ka in baka firgita ba ka ci gaba da wurin ka shi kenan sai ga wani hannu ya faɗa far a kusa da kai fuk yana ma haka in maka firgita ba ne ka ci gaba to sai ga sai su haɗu in suka haɗu sai su zuma ma ido haka su idan su a tsaye yake haka ne kukan naka ka kwance za su a tsaye kunan su kamar na tinkiya haka sai su kallon ka haka suna kimta ma ido in maka firgita ba ne me kake kallon mu me kake ta kiran mu haka a ina son kaza da kaza da kaza da kaza ne abu kaza da kaza da kaza nake so ku mun to mu ma za ka mana abu kaza da kaza da kaza shine wa qalu rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagana ajanana alladhi ajjalta lana sai Allah ce to ayo qala an-naru matwaakum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim ina fata an fahimta shikenan sai ku yarjejeniya kai ka ce kudi kake nema su baka ko jama'a ko kaza su kuma sai su to mu kuma jinin jinjiri muke so ko ka jina sallar la'asar ko ka rinka taka alqur'ani ko kai alula ka kama gabanka da hannunka biduni ha'idin ba tare da wani tsari ba to shikenan in kuka yarjejeniya sai su ta maka abin da kake so kai ma kana musu an gashin alkiyama sai ku yi wannan shari'a sai ce ubangiji ai shashin mu ya ji daɗi da sashe ana nan ana nan ba mu ankara ba ba mu farga ba har muka zo wannan rana ta alkiyama shikenan sai Allah ce to da kai da su duk wuta ita ce makomar to amma ran tashin alkiyama ranar atu. to ga mala'ikunan zabaniyawa kana kallon su kana ɓoye kallon ka min ɗarfin khafi min ɗarfin khafi kana ɗaga ido kana kallon da hankali ha ba zama ne in ka gaje ma dole in ka ɗaga ido sai ka sun da kai shi ne shine a cikin ubangiji Allah ka samu cika da imani yana ce mal wa ma adraka mal qari'a sai Allah ce yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus rana ne wanda mutane za su kasance kamar farin dango an gane ko abin ɗaiɗaitawa ko ina وتكون الجبال كالعهن mankosh ubangiji yace watakunu aljibalu duwatsun duniya baki ɗaya za su kasance kal'ihini kamar auduga almanfushi kaɗaɗɗiya an gane ku kal'ihini kamar auduga almanfush kaɗaɗɗiya wanda aka kaɗe aka bibbige kwayoyin ƴaƴan an gane ai idan aka ciro auduga a cikin ganyen aka tara aka tara za ga ana yin zare da ita ai ana kaɗe ta ana kaɗe ta ana kaɗe ta ana naɗa ta a cikin abin nan da suna abin ne mazari a cikin mazari yana taruwa yana taruwa yana taruwa har a zamanin da akwai wata mata in ta yi ta sha wahala kuma sai ta warware har Allah yake cewa wala takunu kallati naqzat ghazalaha min ba'di quwwatin kasa. kada ku zama irin wannan matar mana. bayan ta sha wahala ta yi kaɗe kuma ta zo ta ƙara warwarewa wannan an shan wahala ne to duk da kake gani duk nauyin dutse bushiya ma ita na da nauyi ko to ba bushiya ba dutse ake nufi ɗan dutsen gwaza dutsen bima dutsen fulka dutsen ina ne chibok dutsen bila dutsen har dutsen ina da ina ne eh <laughs> duk dutsen da ka sani ga baki daya arannan za a tafiyar da su gabaki daya wata konul jibal duwatsun duniya gabaki daya za su kasance inji ubangiji kal'ihin kamar auduga almanfushi kaɗaɗɗiya duka duwatsun za a ɗaga su cikin wutar jahannama za a je a ta zuba su domin ita wutar jahannama ubangiji akwai inda ya ce mata yawma naqulu li jahannama halim tala'ati akwai ranar da zamu ce wutar jahannama shin kin koshi kuwa wa taqulu sai jahannama ta ce ya Allah hal min mazidin shin akwai ƙari ne a daɗo ban ba wata malamai suka ce a'a wata ƙulu za ta ce halmin mazidin ya Allah akwai wajen daɗi ne ai ba mu na daga na ƙoshi to amma da ce mafi inganci shine wata ƙulu halmin mazid ya Allah akwai ƙari ne a ƙaro ban ƙoshi ba in ji jahannama sai yi ta zuba duwatsu ga baki ɗaya yi ta zuba duwatsu ga baki ɗaya duwatsu suna kaucewa dan kar amma duk cikin wutar jahannama za a danna su banda dutse goma sha biyar su kaɗai ne 'yan aljanna duwatsu sha biyar yan aljanna ne mun sha faɗansu a wannan makaranta mai albarka daga su akwai dutsen arfa akwai dutsen safa akwai dutsen marwa akwai diba akwai dutsen musa akwai dutsen abin eh, makamu ibrahim akwai diba akwai ƙo'ai ƙo'aina ga sunan wa'annan duk yan aljanna ne to amma banda su duk wani dutse duk daga gani kare baka mamaki dan tashin alkiyama wuta za a wuta za a danna shi ubangiji Allah ka kare sai ubangiji <coughs> wa amma man khaffat mawazinu ubangiji yace fa amma man saqulat mawazinu ubangiji yace fa amma man saqulat mawazinuhu amma wanda ma'auninsa na lada yayi nauyi ran tashin alkiyama فهو في عيشة راضية كاي وانا متمي هنيئا له فهو شي وانا تبس يا تبتا في عيشة تكن رايوة راضية يردجية إن جاء الله وهو شي وانا متمي إيه يا تبتا في عيشة تكن رايوة وتكن رايوة وانا radiyatin yardajjiya ai ma'ana shi dan aljanna ne tsundum yana cikin gidan aljanna Allah maji Allah min Allah ka yarda da mu ya Allah وأما من خفت موازينه وأما amma wanda موازينه أما na Lada ya yi rashin nauyi, ladan yayi sama Zinibi ya yi ƙasa Zinibi ya rinjayi lada kai wannan mutumi abin tausayi fa ummuhu ubangiji ce fa aifan maskanuhu mazauninsa ma'ana mazauninsa hawiya ita ce wutar hawiya wuta mai karya kashin mutum ana jefa mutum a jikin sai ta karkare kashin gaba ki daya ta masa kurmus kuma ba zai mutu ba ba zai mutu ba mutuwa ɗaya ce ya riga ya yi ta a nan gidan duniya ana duk wanda aka jefa a cikin hawiya to shi ba magana ana jefa shi sai kawai shi kenan sai ga kashin kawai take kamawa da dama wake yake zancen fata ka fata lokacin da ta jiddi mai wutan ma ta riga ta zagonye kawai naman ka ya silale ya zuba ya bar jikinka jijiyarka ta gashe ta soye kana shiga hawuya Allah kiyaye shikenan kawai sai kashin kuma sai ya zama ya marmashe ga baki daya kuma ba mutuwa an rinka yi wa dan wuta wannan azabar Allah ubangiji ka kare wa ma adire kama hiya ubangiji yace wa ma adaraka ai wa man adaraka wane ne ya sanar da kai ma hiya ko mecece ita narun hamiya ubangiji ce narun wata irin wuta ce hamiya mai tsananin kuna duk wanda aka sashi a cikin shi ba maganar sa kawai dan dan wuta ana matso da shi bakin wuta dama ita nazza'atun ne ko nazza eh lishawa haka ne ko ana zuwa da dan wuta kawai sai ta tun daga keya sai ta jawo fatan sai ta rufe masa idan dina baya gani ubangiji Allah ka kare na za a nazza'atul lishawai nazza'atul lishawa an gane Allah ubangiji Allah ka kare mu daga ganin wutar jahannama Suratu ta kafuri, makiyatun wahaya samani ayat Allahu akbaru. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهيكم التكاثر سورة التكاثر سورة كنما يمغنى أكان alfaharcacceniya da yawan tarin dukiya. Makiyatu ita wannan sura makiyya ce, tana da ayoyi guda takwas daidai, Allah ke mana mawafaka da abin da ke cin wannan sura na daidai. bismillahir rahmanir rahim ubangiji yace alhaakumut takathur hmm. at-takathur alfartacceniya da yawan tarin dukiya alhaakum shi ya shagaltar da ku gabarin bin Allah niya da yawan tara dukiya da yawan tara ƴaƴa da yawan mabiya da yawan tara kadarori da yawan tara abun duniya da iko da fada aji wannan alfaharin shi ya shagaltar da ku ga barin bin Allah ana nan ana nan hatta zurtumul maqabir ubangiji ya ce hatta zurtumul maqabir har kuka ziyarci makabarta aka ce yau wane ya mutu yau wane Allah ya martikawa wane wane wane kenan nagari kaza in nan fa yau ya rasu to a rannan ai kudin da ka tara gashi nan ya shagaltar da kai baka bi Allah ba baka tsaya kan sunna ba baka tsaya kan alkur'ani da hadisi ba kuma baka tsaya ka koya ba ballanta naka san farallai da na farfali hatta zurtumul maqabira har kuka ziyarci makabarta aka ce yau wane ya mutu to yau kuma shikenan maganarsa ta kare kalla سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وبنجي يجي kalla a'aha saufa ta'lamuna da sannu za ku yi sani ya ku masu alfahari da tarin dukiya ya ku masu alfahari da yawan ƴaƴaye ya ku masu alfahari da yawan mataye ya ku masu alfahari da yawan dukiya ya ku masu alfahari da yawan mabiya saufa ta'lamun da sannu za ku yi sani inji ubangiji thumma kalla saufa ta'lamun thumma sannan kalla a'aha saufa alamu da sannu za ku yi sani sanin wannan dukiyar da kun yi nadama da ku tara ta ba wannan dukiyar da ake tare ta ake taskace ta aka ki zakkace ta aka ki bada ita ba a bada komai a cikin ta kullun ana taskace ta ana zakkace ta a banki ana lissafe ta yanzu ina da trillion kaza kenan yanzu ina da kaza kenan Kullum aikinka ka shine lissafi amma aikinka ka ba shine gina al'ummar musulunci ba al'ummar musulmai suna buƙatar abinci suna buƙatar ciyarwa suna buƙatar taimakon siga suna buƙatar tallafin kuɗin sayan abin kunu da tallafin kayan sallah da tallafin abin da za a ji daɗin rayuwa kana da kuɗin da za ka ba mutum ɗari a unguwarku ba tare da ka san ka ba da komai ba amma ka ƙi bayarwa to a ranar za ka tausaya wa kanka ka ce da ma ba ka tara wannan dukiyar da ranar dukiyar za ta zama maka azaba yau mai yuhuma alaiha fi da jahannama wa فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم zuɓu فذوقوا ما كنتم تكنزون akwai ranar da za a zo da dukiyar da mutum ya tara a mai da ita kamar dutsen guga an san dutsen guga aiko yanzu idan aka sa shi ya yi zafi a jikin wuta idan aka ɗaura shi akan kaya me yake yi sai ya kwantar da kaya sai ka ji limis in ka sa hannunka sai ya kona ma hannu to dukiyar mai dukiya wanda baya zakka kuma baya ihsani a ciki in tashin alkiyama haka za a mai wannan dukiyar za a rinka juya shi a kansa a rinka juya shi akan wannan kudin ana juya bayansa da goshinsa da kirjinsa a rinka cewa wannan shine kudin da ka tara a duniya ku ɗanɗani azabar abin da kuka kasance kuna tarkace shi a duniya kudin kuma tun a cikin kabari zai zo za a mai da kudin ya zama shaja kumurcin muciji baki mai dafi zai rinka saran mutum yana zuba masa dafi zai ce masa ana maluka ana kanzuka zai ce masa ni ne kudinka ni ne taskar da ka rinka tarawa a banki in nan baka so a sanda ni to ni ne fa ka gani nan shaja'un in ji manzan Allah maciji baƙi kirin mara kyan gani kuma mai dafi mai tsara. haka yake ubangiji Allah ka kare sai ya rinka harbinsa sai ya sa bakinsa a cikin bakin mutumin ya rinka tsararsa yana zuba masa dafi yana zuba masa dafi har tashin alkiyama aikin da zai rinka masa ashe kuɗi za a yi wa mai kuɗin hisabi kwaya kwaya amma mai kuɗin da yake fitar da zakka irin masu kuɗin da muke ji akwai su manya a cikin garin nan masu zakka wanda wani ma kuɗin ya kai kuɗi inda ya kai sai dai kawai a karɓi lamba akawun ɗinka a zuba maka kawai sai dai kawai kaga alad ya shiga wani miliyan ɗaya wani dubu ɗari biyar wani dubu ɗari wani miliyan biyu wani miliyan biyar kowa gwargwadon abin da Allah ya kaddara rabansa kai kuma za ka yi masa addu'a shi kuɗin kullum sai ya ƙara ƙaruwa duk kuɗin da ake masa zakka ƙaruwa yake yi amma kuɗin da ba a zakka raguwa yake yi in ga ya karu ya karu ya karu akwai lokacin da za a ɗaura masa musiba kuɗin zai yi ƙasa ga baki ɗaya duk abin da ka kama wallahi ba ne sai ya zama kuɗin baka da kosisi. ubangiji Allah ka kare amma ka kuɗi yana sama yana haɓaka yana ginuwa to me kuɗin zakka yake akwai su a cikin gari ai masu zakka ta dan Allah ubangiji Allah ka saka wa su da alkhairi waɗanda kuma ba sa yi Allah ka nufe da yin zakka Allah kuma ka nufe da yin zakar sannan lalle ne mutum ya tara kuɗinsa ta hanyar halal don ya sani za a masa bincike a kan dukiyarsa kwaya kwaya ubangiji Allah ka mana sutura sai Allah ya ce kalla law ta'lamun ubangiji ya ce kalla a gaskiya لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون da a ce sun yi sani abin da zai biyo bayan tara dukiyar nan ilm al sani ne su kankancewa ai mashtagaltum bil mali da basu da basu shagala da tara dukiya a nan gidan duniya ba sai Allah ya ce la tarawunnal jahim ubangiji ya ce la jahim kuma wallahi za su ga wutar jahannama za su ga wuta ma'ana mai tsananin zafi ita ce wutar jahannama ido da ido thumma la tarawunnaha aynal yaqin ubangiji ce summa sannan la tarawunnaha wallahi za su ganta ainal yaqin gani ma'ana ganin ido na sakankancewa kowa zai ga wutar jahannama kowa daga cikin mu zai ga wutar jahannama kuma kowa sai ya shiga cikin wutar jahannama na'am kowa sai ya shiga cikin wutar jahannama wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jusiya ko jithiya abinda Allah faɗa ke yace babu ɗaya daga cikin ku duk duniya kowa sai ya gangara kan wutar jahannama kowa sai ya shiga wuta sannan mu tsayar da masu jin tsoron Allah inji ubangiji Allah maji Allah minal muttaqin mu tsayar da masu jin tsoron Allah mu bar azzalimai a cikin wutar jahannama a durkushe su durkusa a cikin wutar jahannama a wani lokaci ne wannan lokacin da aka gama tsayuwan alkiyama za a zo da sahira to sai a gangara da mutanen duniya kan sirai gaba daya wannan shi yake nuna mana sira'i ba karamin guri bane kenan ba da muke daukar sa kamar da garin zuwa garin wanda kai ka dan tsallake ba sai sai ka shiga aljanna aljanna a aljanna sai wanda Allah ya bawa ubangiji Allah ka bamu Allah ka bamu don rahama don falalarka don ni'imarka da tausayinka ba don aiki mu ba ya Allah bayan mutane suna kan siradi sai a zo a nade kasar duniya yawma nadawi samaa ka dai sijilli lil kutubi ko lil kitab kama bada'ana awwal khalqin nu'idu sai Allah ce wa'dan alaina inna kunna fa'ilina bayan an nade sai a zo fa idahum bisahira shikenan sai a zo da mutane kuma a zuba su akan sahira sahira kuma ga shi nan komai kana gani la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa saha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada arnan sai yi hisabi duk wanda aka yi hisabi manzon Allah ya ce mannu ishal hisabu uzib inji manzon Allah duk wanda aka masa hisabi kwaya da kwaya ya akai kaza ya zama kaza ya akai sallaka bata cika bata zama kaza ya yi aina ka samu wannan mutumin sai an masa azaba ba ma ubangiji Allah ka kare amma don da aka dan abun an sallah ta yi eh wannan aljanna wannan aljanna wannan aljanna Allah maji Allah min aljannati aljanna aljanna aljanna aljanna shikenan wannan kuma shikenan su wuta kawai wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ka kare to a rannan ubangiji ce la tarawunnal jahima thumma la tarawunnaha ainal yaqin sannan za su ga wutar jahannama ganin ido gani na sakankancewa Sun لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن Na'im. Fasaran wannan aya da bayanin ta sai gobe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am da yan da maka da Allah ya kara maka wasira wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam abinda muka karanta daidai cikin karatu Allah ka ba mu ladansa kuskure da muka cikin karatu Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد جماعة كبرية دمك سابا yau malam addu'a Allah ka ji kansa da rahama Allah ka dukkan iyayenmu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ka musu gafara mu da muke da rai Allah ka samu cika da imani bismillahir قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد kafa ɗaya ɗaya ba su taimaka wannan makanta Allah ka musu da alkhairi yan kasuwar mu Allah ka tsare kasuwannin ya ubangiji Allah ka su riba mai albarka Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu masu aikon fetur wannan makaranta Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah matafiya Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya marasa lafiya daga ci akwai ammominmu da dama ba su da lafiya muna roƙon ubangiji Allah ka ba su lafiya da dukkan marasa lafiya na gida da na asibiti da masu tafiya da a da tsaye gaba ki mu Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya masu neman junan da mu da su Allah ka ba mu ƴaƴa na gari masu albarka ya ubangiji wanda wani abu yake damunsa Allah ka bi mu sanin duk abin da yake damun mu na alkhairi ya ubangiji Allah ka biya mana ya Allah duk abin da zai dame mu Allah ka mana maganin sa duk abin da zai dame mu Allah ka mana maganin sa ya Allah ka kare mu da kariyarka ka kare mu daga sharrin masu sharri Allah ka hada kan ahlus sunna Allah ka hada kan musulmai a duk inda muke ya ubangiji Allah ka hada kan musulmai ya Allah al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman masu da'awa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka cire hasada da kyashi da mugunta da girman kai ya ubangiji a cikin zukatanmu ya Allah Allah ka samu zama ikhwanin ala sururil mutaqabilin ya Allah duk abin da muke sa na daidai Allah ka tabbatar da mu akan daidai ya Allah wanda muke da kuskure ya ubangiji ka yafe mana kuskuren ya Allah ka dawo da mu kan daidai ya Allah ka daidaita mu akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji da mu da masu sauraron mu akwai ina suke a faɗin duniya ya Allah ka kara mana shiriya ka ba mu lafiya ka ba mu wadata ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali da abin da lafiya za ta ci Allah ka zaunar da garin mu lafiya ka zaunar da kasar mu lafiya ya Allah ka ba wa sarakunan mu lafiya da shugaban da shiyagabanninmu da gwamnoninmu ya Allah musamman gwamnanmu na wannan gari ya Allah mai gado da mai jiran gadan ya ubangiji duk gaba ki da Allah ka kara musu lafiya da tausayin talakawan wannan jiha ya ubangiji haka nan shugaban kasar mu Allah ka kara masa tausayin talakawan Najeriya ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya tare da yi musu addu'a ya ubangiji da mu da su Allah ka sa mu gudu tare mu tsira tare ya ubangiji yau la yanfa'u malun wala banun illa man bi biqalbin salim ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullah wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Thank <laughs> you. na samu application mana